sunana barza jeti gunda ni ne legal advisor na civilian jtf yi mana bayani game da taron manema labaru da kira yanzu cikin daren nan ok taron manaban labaru da muka yi yanzu din nan ya zo mana ne a gaggauce wanda ya kamata mun so mu yi ma duniya bayani mun gani akwai wani jarida wanda sunan shi desert herald ya yi publishing cewa an kama shugaban jtf cjtf yana da shanu 500 a wani fili da ya saya yana da gidaje kusan 20 yana da wani makekin gida a abuja kuma wai da aka je bincike a gidan shi an samu miliyan 500 mu muna karyata wannan ba wai muna koyan bayan wani mai laifi ba in shugaban namu ya yi laifi dole ne hukuma za su yi aiki a kan shi amma wayannan abubuwa a sashen da suka yi din ba gaskiya ba ne mu shine muka ce "In da gaske ne asashen da suke suna da gaskiya su fita da shaida su nuna ma duniya abubuwan da suka faɗan gashi yadda yake wani ne shi shugaban da kake bayani shugaban namu yadda suka faɗi shine baban lawan jafar to yanzu idan shi baba lawan jafar yake baba lawan jafar yanzu haka iya sani mu ya tafi aiki ne da yan civilian jtf suke yi akan tura mu daga nan zuwa kowane waje a yi aiki shi ya san za ku kira wannan taron manema labarai ta wannan ba sai ya sani ba civilian jtf ai mutuncin mu muke karewa to wani tabbaci za ku eh, shaida jama'a ganin eh, shi ba lawan baya cikin wannan ganin cewa ko a kwanakin baya su rundunar sojan najeriya sun zargi wasu yan civilian jtf wanda sun gaya ma manema labarai cewa sun kama wasu mambobin kuma cikin ah, satar shanu wannan tabbas akwai waɗanda aka kama su aka tafi da su mun san da wannan ɗin ai ba wanda ya faɗi komi a kai amma wannan ɗin a iya saninmu ba wanda ya faɗa mana kaga ba a faɗa mana ba ba abin da za mu iya mu faɗa amma wancan ai su sun kira mu sun faɗa mana kuma duk abin da muke jama'an tsaron muna aiki tare da su wannan ne a iya ganin waɗansu ne wanda ba sa son abin da civilian jtf suke yi in sun yi haka za su kawo baraka mu da jama'an tsaro mu muna faɗa a duniya cewa civilian jtf a shirye muke mu yi aiki da jami'an tsaro ɗari bisa ɗari ba wanda zai iya shiga tsakanin mu. mun ba su kwana uku in suna da tabbacecen shaida abin da suke faɗa su fita su nuna ma duniya in ba su fitar ba then su yi apologizing kuma bayan su yi apologizing then su nuna cewa abin da suka yi ɗinfawa ba gaskiya ba ne idan har kwana uku ya wuce ba su ɗauki ba su nemi gafara ba kuma ba su janye wannan labarin da suka buga ba kamar wani mataki za ku ɗauka nan gaba matakin da za mu ɗauka a madadin civilian jeta masu bin doka dan za mu ɗauki hanyar shari'a mu gurfanar da duk wanda yake so ya ɓata mana sunan kungiya mu abin da muka gani wannan zargi da aka yi din ba komi ba domin ana so ne a ɓata civilian jtf rai su ce to aikin da muke yi din mun bari ai sun daɗe suna neman civilian jail su ce sun daina haɗa kai da jami'an tsaro mu ba abin da wani zai mana ya haɗa tsakaninmu da jami'an tsaro kuna ganin kamar akwai siyasa na cikin wannan harka well ko akwai siyasa ko ba siyasa na faɗa muku a press conference cewa ala kulli hali kullum sai mun je kotu domin wannan sai ce kai civilian jtf ya mar kaza a'a ka taba don ka taba nuna dan uwanci wanda boko haram ne an kama shi sai nemi hanyar da zai shafa maka kashin kaji shine abinda mu muka gani to ranka mun gode kwarai da gaske